fun hadisa kema woran e bunda ke e bunda taw woran en konon don jang e bun maja ko babu alodo min al qublati e alodo ka sal jawra min al qublan ne muso sumbu al karam la moy da moro la gda sima wele andan na fija kida watan bina kemelol min fulanja haafido koye bono maja ay so nan oto haddasana aboubacar bono abi seyba wa aliy bono mahamad kaala haddasana waki on kaala haddasana al amas kaala an habibe bono abi sabitin kaala an orwata bin zubairu kaala an aishata anna rasul sallam kabbala ki anna aishata ko kila sumbo ke bada azwaja anni sala muso dola e sumbo summa kharaja fina ila sakra sa wala madara man sa jumla kul dungo mahiya man ke mori illa andi fofonde kade fadake kade aysata jarare sahi oɗo ni ko ɓawi ñana kilata o ɗata hmm, kilata ɗata كمل عن سمع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن حجاج عن امر بن شعيب قال عن زينب السهمية قال عن عائشة ان رسول الله كان كلا كلا دود أكسل يوم دا ثم يقبل وكو أكرم سنبو ويصلي أكسل ولا يتود أكسل يوم دا وربما تمود فعلوا كاك بين فون لا دا إيفون كم سو sumbo ا sarjo tinya ne ko ne ko adalla la ni nyolo fa fa lanya hadiso a man sa jira ka kila la e, kila ka a bɛ ka a n'a anaro sar ye kino waran do ko ke ba men na ne dia wannan na a fa ko ne ko alkana ya ka kila la nyin si fa la ando mɔgɔ ma fa mara al kono kewlo ko me kila fi ada so kila ama tora ama fa bonda bala ma don ko ba ne to ga kan de don ko ana kewlo kana ka sun buron

nin maziyo botela sarjiyo muda bote la e jana ba ko bukhari ya hadisa kɛmɛ tan saba ne fila jama muslim afa kɛmɛ saba ni saba jama hafizu ko hadisa lulun anen lulun jama qala hadathana mahmud bin bashar qala hadathana usman bin umar qala hadathana malik bin anas qala an salam abin nadir qala an sulaiman bin yasar قال أن المقدار المقداد بن أسود أنه سأل النبي صلى الله عليه مولا يدعو من كسر من مراد على مصورة فلا ينزل عن يجي على مصورة كفر بها ميجي قال أكو إذا وجد أركن ذلك نال دوكي مصورة فلينده فليسانيا دو فنفن يعني ليكسا سانيا دو كويدو دا سرجي ومدا حديث صحيح ومبان نادان كو سيتيا نوما من كينا كفر كما مون نمو سوى كرة نيولا Eh, mo sofiyande a sumbo aɗeten dene musko oddundara ɓa anaman kafa mammanio bo bari eh, a sakeya kuɗo yani zakewa ta wada sar jumura ta e bayi wa wani imaje e, la musulma ka musamman masu da lazarin ne biya kan wani damin dun daga ka fin ndo sabula wadda sa ni daga haban man fin wa wada sar jumura تملون ورن جان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن مبارك وعبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبير بن سباك قال عن أبيه قال عن سهل بن هنيف قال كنت كده ألقى من من مجد كمجد في سدة ألقى كبين دوغ كسر من مجد مجد سدة كلا أنت مجد كم بدأ جبان فأكثر من الاستسان كوسيان دجي فسألت سانك كلا ينكا فقال إنما يجزيك أي a aye wasa min zara kawralo ɗo ne a aye wasa mali o oman oman janaba kuusi omo sara joore ko don ɗum goya seede ala ke kayfa ñaade wima yo sibo sawo nayi nafanoma mali e nafano ɓemrake kala kaye ko innama yakfi ka aye wasa kafuye ɗomuɗa min yi mayi jeo tande ho mbisi ya fonfon kan min sabu ke rafano bara hayso tara niyaje ɗamda annaw asaba yamira ko jan janfana eh, ma mara je fonfon ni ya lonko amanniɓe jandanmaɗa ye janda mako e sobe da dulal men yo sobe din kal fonfon sa eh lagne ko na da harfa wasala mahalla na ka fa na da كما لولا نور ولن ين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مشعل ان قال ام مصعب بن شيبة قال ان ابي حبيب بن يا يعلى بن منيبة قال انا ابن عباس انه اتى ابي بن كعب أنا ربع معه عمر انا عمر فخرج عليهما فندفر فقال ان انت وجدت مجهنا مجيجا فغسلت ذكرا يا كيافه Wata watawa sai sejonno kara umar ko aw yujidie kadaka foye e wasalama kara ko naw ha kala sami don gamo mirasa sami ta ko yamo mirasa kila laɓa kara ko nama ha gama kilaɗo sala sallam hadis o yen dayfo ko nden mu don ka yanda don oman balbiye koosi lon ɗo bunda nan worwlannen kiran yan babu wudu un nawmi fiino laala salji o san an alanta sajana ben yala anin momin wulda wala sino la kabira sa jumdo <coughs> wol kilen daba kemi lulu tan worol kemi lulu anin sen jang hafiza ko ibnu majala do haddathana ali ibn muhammad qala haddathana waki qala samir sufyan ya kol li zaida da wani kuɗa mata ya ahal salt adar saldin gol har sami da fanyin mai fayfa na mai fi hazan yin da shafin fakara ko haddasa na salma da wani kuhayar a yanka jan da an kura bi an ibn abad a yanka jan da an nabi sallallahu a yanka ila kama da min allah da su da fada khala al khala da jon kora faqad hajara kirare hajo jara jongon comme kamoɗo summa kasaro janaɗa da ko o kafa naɓoyteɗe fro summa namanatela comme abra abo sinola abra jonkon la a bulol ko a ñañaɗa muta yela kama momo bra sinola hadis o muslima fo ala hadis hakkimani nani jaal حافظ وكم ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن خلال الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أنبانا سلمة بن كهيل قال أنبانا كهيل قال عن كريب قال فلقيت كريب عن كريب بن فحدثنا عن كسر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه وفنا وسيف على يا الله بندا ta wurin باب الوضوء لكل alwudu li كلها بوضوء واحد salatu kullaha bi جمر لكل akwai صلوا ka saljon da <coughs> sallu sal sal <coughs> jomon o salawade kullanen salawade o ɓe yameke ɓe o ɗum waɗi sarji cilen aka kuma fula fo sallu o sal sarji beela sal jomon on ɓanto nen ji o beela salo ɓe salala hanna ɓe salwade lulo ɓeela salla ji ha أقوى حديث تكمل من كنا دنيا حافظ أقوى ابن ماجه سنن حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا سلك أن أمر بن آمر قال أن أنس بن مالك قال kana sa kila ka yata wada ka sanyo da kullu sa salwa sal o kunna ka nahnu tul musallin ka sa sa salwa kullu habe do do wa ta salwa salji kila bukhari kuma salji salji eh ne salji salji be dan an salji dan ka continue nti sarja ma sal sarje kiran bara kirade ada salwa salla ka sarjo mo bukhari ne hadith o fula tan nan jang e karam karam ko sin fe mbal dane ka hakilo la abul ya asma al qulubi ufidukum ala faqbalu minni nasihata mursidi ala mudangal fa hakkilole e londo e londo e londo ala karama jiiɓe karama kata nyama ni karanda wallahi ɓunde melen kuma mutum ya bada man kalla ilmuhu men na karama da kasura inkar wala kaso kasiya ala sosoro kasiya a kan kaja ba nan da ne karanda e, yin fela sarji kira na salo be yin fela sarji baraka ka mu da e ba na tana ta bi karan la son ka da de ne kana da la kana do kana andu yan yon no yan yon long hm o sa se afan o sa se tan mo ma nyana fon kala nyane kana afa ita ma ne de la mo nyala nyana mo kana da ka sen yan yon long yan yon no o sa se tan mo ma nyana fon kala yanyi yon long yanyi yon no afan ete manya ne de la mulu kono hmm, ada langa son ko langa kanan don aman jar la hadiso da lai de e la yan akwalo a aman jar mo samala wallahi kemelo anen tan حافظ حدثنا na بكر بن أبي سيبة وعلي بن an muharibi bin disar kal an suleiman bin da kal an abisi kal an nuna bai sassan kan kila kila ita wadda aka sari yana da kulsa salon sallan kila ka sai yawon falon ma kana yawon fatin maka bin fatin maka lomfe lomi da maka kila wallai da na maka ta ka kafi da wajen misi mai bin magan kultu bida sallan wani kila sa da salwa da salwa da kullum habibu biyo dowa rola man sai yamra kira sar jama'a kan yalan ko kadon walla alhaalo bula eh, umotimo eh, eh, keme fula tawrorora jawla keme fula tawrorone worowla agaga keme lolo tan anen kilin kara حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد akon abdullahi jabir bin abdullahi eh, abdullahi aka salwatu jama'a salsal je kiran fakul ɗum kay ma haadañen ɗum fa kala ko rayto so gakkilala fa yasina kolega haadañen fanande asinan kake kama sana so ko kila kilaka ñamen haɗi so en station de rayrehi alan fado makkal on ɗede ɗan moɓe siyaen ko ɓe siyaen saɗa jio bara saɗa jio kila sabatu jama sara ɓanni ɓe sihne cansi ɓe ɓo jio ɓe siyaɗa mata kolare alwasar si sarge mu da na sarge ta da nurun ala nur nur na ta nura ka muna ne mu je sarge mu da sarge ka a ne mu je sarge ma ka sar sarge kina muna dan na son ka kula bai na ta wallahi son ne manyan na kiran mu kun fi ma anin mu da si yaron yo sabalat haka sunna londo kun fara ni londo je waka ko fulo be fo nyora sai daga do son kan nan mun na kunata taw warwala nen saba babu alowɗo ala tahara ka salyamonema sara jiɗɗo beele sara jiɗɗo lata كملول تان فلان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أن أبي كتيب الهذيلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن كتاب في مجلسه في مجلسه في, في المسجد فلما حدث الصلاة بن صلى سيرة قام ولد بن صلى سيرة wato a sami da abdullahi eh, bin umar bin kadabi ma umar bin eh, kadabi la do wala bin umar la fi majala majiso eh, do fi masiyala mi jamo do hada hadar sabirin salo sila kama lo da fodo da sa jong kama bala majiso kama be karan do la ba kama da salo sila ya sir jong jamo o salla sala summa adamu da ila majala majiso ala karan do falamma hadatul asabi ala surati kama wala da sai da jonkon a fare da tun funyi sa fatin da ayla ya fo hakkil tun to laba kama nan sai jumra jama ya tarra hakkil tun wala haza minni eh, wa ila haza karanya minni telamu ba wadan ya fo ajan ba fa ko na mu kol ɗum ko namo ha ge korosira de saroɓe sebira sejonda fa kala ko la ani law tawa datu naga sa jomuta naga sa allah su ba suba saloya ɗa salle don si salnoɓe o saɗa jekkan sewade sewade o kollaɓe malan odise maɗa manque so manda jon ko wala kenne ɓande samiro sangama kilal saɗa seya kura ko ala o kan wala sara jomde sénéa ɓe ɗeka sara jila kan fala ko accu hasan eɗo sara jokake ɓoraji tannede e ba ko e farrolum walla sunnolomo min salotide hanne sarji ɓe seño sunnante de ɓay commen sarji amma ñamuda sarji fulare da o sarji fulole fana baraji o watañin sarji kilimɓe menna amun o baraji noto fiyalanda wana ni e kuulon mola kuuto a yeja karañinin ka yara adi seño dayif alaga karan karan mo femɓeteda kam mo ke fenneti tawar wala nen nana baba alawudu illa min hadasin lawudu sarjo man lamu kango illa min hada fani la sarjo la tiyara ko sola sodada odum wala nyana sa jonda kamel lo tanne samanya ko hadathna muhammad bin sabah qala am bana sufyan bin uyan an zuhri qala an zuhri an sa'id qala wa ba'd bin tamim qala an ammi qala shukra yawsi lana zakirada kira ga rajul mo yajlisa fi sa salawat kɔmi saba kɔn fɛn sɔrɔ dɛ fa kala kɛra la a kana wa sara kɔnɔ hata ye jira dɛ fo n'a fɔɲɔ sɔnkan fɔɲɔ mɔ ye sɔnkan aw ye jira yasima o la mɔ ka sawudan fɔɲɔ kuma kan y'an tuma da ka to a kamu mɔ fɛ ko fɔɲɔ bɔ dɛ ye fo fɛ o tuma o don a man kɛ dɛ ni mɔ bɛ sa lɔ sɛdan k'a bɔ da na k'e ju la a tila ka fɔɲɔ bɔ la sɛdan na k'e fo fɛ dɛ isa na ya fusa kamo da fe tilam wato mo ten da fone te sun sun kan mo la kuma kan mo wato mo le ta ba ne da ta da kan mile akan mu fe tila kedal da bai da ma sai dan na ga profession mo wisa ake ban da salafon kana baje ne ma mai ne ma sun kan ta bukhari fa hadisa ke matan sama na wurin jam muslim fa hadisa ke masa ta wurin kilan jam hadisa ke mu tan nan قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال an ma'amar burra ce da kara an zuhri kara an bana saye da bunan in mutai bai kara an abu saye kudi kara su lana ya kira yin ka an ta sabu su salade ka ta sabu ke salo kan kara ko layan sar kuma fe amulun ta fe kun mulun ta fe kila ka layan sar kara da hata ya suma sau fana ya kawo mai fusu kan auya gida da wallahi fusu sun kan wasu sahihun da gairi حديثا كم لسان لولن كيلا كو ابن ماجه كو حافظ قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحول قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا سبر عن سهيل بن ابي سهل قال عن ابي قال عن ابي هريره قال قال قاسا كلا با قال عبد الله السجود كلا الا من ترفن فنيكم كما او ري فنيكم كما حديثا كم لو تنور قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا Isma'il بن أياس قال عن عبد العزيز بن عبيد الله قال عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت سعيد بن يزيد ينعي سعيد يسمى سبع كرفان وسمى kamar kara fana sun fofin babal kordon ka bima min maja kordon ko inni sami da sanga maka da illa mai fonin kun yo bada men aw sama wallahi ya mai hadithu sahih da bayri la e ala e ala ala alaŋa karan be misimo be dan alaŋa karan yo sosoɗo din alaŋa karan misimo ɗum ɓal dan alaŋa karan yo soso kool alaŋol tuje alaŋa karan bunda koran tawroranen loro da fon ko hafiza ibnu maja ala sunnano ɗo na maari ko e, e londo buna tawron lol e, e, babu miqdar ɗo ma alladi la yanju ako miqdar ma jiyo koto alladi jiyo konto alladi min la yanjus men manko yalan jiyo do be ne ko soɓurata ka katiñala wa jiyo do ya ko so siyara ñalaɓe katiñala ala konto data jijumal jenden ko sonnen tambira fikiyata hadis hadiso bolo fo kan sunnoy mona foto

mbeɗa ni ɗon alda hakkilonen londora sonkol yo ɓang kemaɗol tan ani worula ñam ago haddasa abaka bune hallade alba haddasana bune haruna an kala mahamadou bune ishaka kala an mahamadou bune jafar bune zubayre kala an ubaydillah bune abdullah bune umar an abihi rasulallah sala suila jiyola ya kono mbile falade men kono onal ade ona wulolu kono ka jiya bankore ka jiyotere lolin je fama yanubuhu anin feŋol meŋ ka ni a ba feŋol meŋ ka bulan bulan ɲɔnoma meŋ dawa beŋoto soba nin jarinde feŋol beŋol be min na je be bula kono o don no e lawol kono o jiñaalu fa kaasa kira ko ja barakalama nin jiyo futata kullaten tada wala walla na fula wala barka fula lawi yana giso sai fɛn bɛ ka kɔsɔn kɔmi ne jiyɛ siya b'a la kɔsɔ la a bɛ sɔsɔ a la da lɔn ni kɔlɔn wolo siya da kɔsɔ y'a tiɲa kala ha dasana amadu bun da fɛ kala ha dasana abudulayi bun mubarak kala an muhammadu bun isiha ka kala an muhammadu bun jafarin kala an ubaida bun abdullahi bun umar an abiya an na sasa na hawa a funa wasu ifa kamar lolo tan ni sayin jan hadisan wala bunda la hadisa la mon anu wala e bon ma ja hasbe ana da sunna noto sadi sai jo bunda ne sana bunda قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عاصم بن منذر قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن قال قال رسول الله بن إذا كان المؤمن كل تدفر الله سبسيه lan yona jiso sen fen ko soma ko son de de ko soma non de hadi so se qara abu hasan ibn salam hadathana abu hasan qara hadathana abu walid wa abu salam wa ibn aisha al qurashi qalu hadathana muhammad ibn salam ibeko muhammad fo fana ko da fazaka no ay ay si balo hmm. Allahu akbar wa barakatuh. dani de alin a karan sonko bandale bodon haba dabaji konto bandajanne afan ka <clears throat> kere kere yeño soso kumolu buna sonko bandale sasa almisime dinno karande ñenna ñin karandani moto eh, ñokonna ñinamu sunna londo te ni lafata sunna londo balondi Ani sunniya ilafita e wala lon la banko ka alonde ñafa hmm, o saso ɓe sunni o ɓe sonna londe ilafita wala ballonde la kiramantolo ko ilafita e sunniya wala yelo banko ka a propre a pire ani londo nin kuloni kayroytata kere a londo fo wallahi a londo fo hmm, o silo fo o sata alisa waɗi aman jariñoo sabala ya min moy lagdere karan nanne asmane mo kad wona sane misba sane e sane lawana sane ane kañum jula foyde e difiranoɗo jeeciɗo babula julla julobula fota meeda fola son k'o ban ngaldani keñinen ka fata e jakalla fof mo siñin si fa karanno ban e kanamolu kommole keeko e, e komu sunnere de e nemmolo ka ga e sabari kana ñin sifa kare kan mol sonkande mol karande ñin na fode moro fana ñanna sifa karande wiyedete mol karanda mol ɓe suɗara ñin alaga bodde yirin ga karandi ɗoto alaga songoto jan ga karandi ɗoto alamaga kuma mo alamaga kuma mo ya ala ala fo ɓa sa baɗa yin karan din yara anan ka mol ko sun da karan dola ka mol fadan da son kola amanjar ka mol fadan da dola londo kola karan na kana mol son kan mol karan karan na kana do mol karan da ali sawala alin be ke sunniyoti alin be ke salafu salihoti alin be ta alfa fulol la silo noma wala ala ko kila ko hmm. ka kan kelen nafa la ka fanga babu la jula jula ndol be don kida bon ne sunno la kan o sa di moro kun da ko do fa be eh, ala ne kila la kan e ala be be ko fi wona e eh, ka to foten ne ka to foten na ni da kon tolu belo ala min kila nga fanyol to ga ha ala ko kila kon tolu la tra jan kuma do tan tolu la jan ala ko kila ko kola ala fale ho ha nyen do fana ko ko bante mo ala ta ko ko kila nin kila ko ano me hadiso nin ko ano ho ala fale me ho tan belo ga ha ala be kuma ko ko andu modo fono le da fana da ala silo hadiso nin da wono sumo odo fon ka tema man kalla ilmu kasura en ka mon mena karangoɗaɗo walla ko ɗum tema sonkan sonkan kakkano ban kono men kata ɓeɓe kata mene ñokana ɓe ka ñokana ɓa ka ɗo kate on ma ñimanke sunniyode mona ñinen sunniyade ndiga ka kara allah jina yadulluna dulluna ala saatillah wa hajjina min itiɓa shaytan Allahu baka wa baraka ka sonkoɓa mo kunda kundade moro kundate e eh, fon kondanda da silami ko yaɓan jalo kondanta alala ko sabi kunna songo bandan sai ne men ta be hadde gara hawa be malon ko mole ba songo wala ka hmm, ta songo bandan nyoje nyoje kera hmm, ta ka ba da tungole nyoje kada na ga nyoje sai na fo hafizo ibn majah na fa ba ta ka kida bona da nan sun at-taharatu ha kallon da kilara sunno abin karanta kan sunno ma fa mahamara sula fun haba nannan kida wannan sunnanar otudu ko bisu ma ya ko ana na sifadi fadi eh, in afa ala baraka men sai kila an sabina ne lalla ala baraka ala baraka ala baraka تبارك رب عمنا به بائه صلى الله فأهدى إلينا رحمة من سمائه صلى الله رسول صفى أدواءنا بالدوائه صلى الله جزى الله خير الناس خيرا جزائه صلى الله فآثاره أنواع روحها tata ballajo ala baraka ala baraka ala baraka tukun albarakara ala baraka tukun neman baraka ya ta yin nola sanje sabaka londo la mai wari fula neman baraka ya ta nola yalara do alma jabilan nalama alallahi don alma mudala nalama annabiyo moko nadara lamura same makara da awa fa adda kama sana kila ko baraka mo me karan no akamolo karan dara ala nema tema ala fikira ke ala do alma jabilan nalma alma nyen kama kilan nal yo ti si ma ko ala nal da arjala la mato ajan kanyo nyen kan kanyo la ye mana jumala ba ka ositi nyen kamol da nyen karan jamala aka mol susinde karonen karandirola ay mol fanande sonkonen deyola karannaalo o kolanga dañi kira tiyoɗo ɓe kondoyla ardiana a ibnu majara koñi kanga ñoosula ardianga ñoñinen ka ɓe jumala ibnu majara meñin kitabo ke ga hannin mbara ga jaala ardiana o kono aɗa mouhamado rasula kondola ardiana o kono jumaɗo gaɗa tiñana a fon man sama dima ma diya fe ma diya fe ala sewo ma ga sewo alama ala duña ma ga duña alama alayin filan ala fele ala nemo jama ayin sola a noron kuloro sanse wadumon nin kila yin mafon a nan nabawan nin kila moro anin bemba adama fun an adin an to sayar na bakar fun an nan sabiya to an malake amalike an anin imam to an anin ibun maja fon Kalan na to an anin yoli to an anin sunni to malu ala wani jama'a sarfu salo to an sufi wali yamma to mal be keba amana baba nyima anin folla nya anin soba kunda be anin jowo kunda be anin dimba be anin anin nyolu be anin nin sado be sobe akunda anin manden be ale ale be so aljanola ala bala fa kan anin formo be ana be ana la be

e siño ñimmalu naatale mo jabinati jaman kurbo kira jebbi jaman kurbo be imoratu ba me jaman kurbo anin kabaɗo anin toran konnen fulor be wando buru kumorora dimbalo ani imam bala ja e, karamo kankero kande kunda be foma anin jabina alfa to man anin banko commandant min ko sono jama ma biraje anin dol bonna birin paka o samata nyoro to male be e be duara jamoro ela duwa ni na duwa ni jaman kurbulal be la duwa alma ke mutan jaboti ay jamon ala sirfo kame jamon kono anan ala kabiro imawna la nabo anin alkane ne alfa to mal be kame nyo fe si ma ala ni be dunde ajani me jamon lo ala ke aljan naden lujina misim afrika ajansi anibe jaman lol men na banko kanen mis miskino maso anen fo arani ala timon nin ɓayoro anen sondero ala ma alama la sembo fo ala ka fo ala ganiyo kafo alay misimol ɓula nafa kono mm. ayen ɓeeɗa nafa ala dunanin lakira nde bara barajola ala sifa ko ka ala fo amin amin amin